أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يؤسس من كان وليه شيطانا وإن كان معه الأنام طلا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مسلتي مسجد أهل البيت والصحابة دكي حوصارت أديدي ون اللوكتي Muki tafsirin littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan a je wani bawan Allah ya yi tambaya ya ce mutum ne yake da 'yan uwa sai aka ba shi abu ya raba da su sai bai raba da su ba daga farko wato yi dai harkokin gaban shi da abin to daga baya dai ya dawo ya ba su haƙƙinki to shin jinkirin da yayi yayi laifi to koda dai akwai jinkirin koda jinkirin ya riga ya faru to dama mafi alheri shine su dai masu haƙƙi haƙƙi ya zuwa ga ainihin wato hannunsu tunda kuma haƙƙi ya zo ga masu wato haƙƙi to lallai ya sauke nauyin da Allah ya dora amma haƙƙin bai je ga masu haƙƙin bane to da gaskiya shine akwai matsala saboda haka babu wani abu akan shi tunda ya riga ya mayar da haƙƙi zuwa ga masu zuwa ga masu haƙƙi a yau za mu tashi a aya ta tasa'in da takwas a cikin wannan sura mai albarka sura ta biyun suratul baqara a kara makallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون الله تعالى يتي ومن دان الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقد تبت حقيقة دغسكني أنزلنا إليك mun saukar zuwa gare ka ayatin bayyanatin ayoyi bayyanannu haskensu kamar hasken rana suke shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace taraftukum alal bayda na bakku akan hanya fara tas. lailuha kan hariha wuninta kaman ainihin wato daranta yake daranta kaman wuninta yake la yazigu anha illa halik ba wanda zai karkace daga hanyar manzon Allah sai halakakken mutum wama yakfuru biha amma babu wanda zai kafirce mu wa'annan ayoyin bayyanannu illa alfasiquna sai mutane wanda suke fasikai alwawu hasbu ma qablahu la mahalla lahu min al-i'rab lamu lamu at-tawkid ad-dakhilatu ko lamu lamu at-tawkid داخلة في جواب قسم مقدر تقديره والله قد فعل ماد مع قد حرف تحقيق مع فعل ماد أنزلنا فعل ماد مبني على السكون لاتصاله بنون العظمة والجلال ونون العظمة والجلال مبني على السكون في محل رفع فائل إليك جار ومجرور ayatin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al-fath jam'u muannath salim wa huwa man'ut bayinatin na'at wa ma yakfuru wawu wawu al-aqaf ma nafiya mabnin ala sukun yakfuru fi'l mudari' marfu' li tajarrudihi min an-nawasib wal jawazim وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفائله ضمير مستتر جوازا تقديره هو بها الباء حرف جر ها ضمير للغائبة مبني على السكون في محل جر بها بباء إلا أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له وكم ما يكفر تزمت فعل مضارع إلا شين أداة الاستثناء ملغاة لا أمل له alfasiquna sai zamanto fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu niyabatan an ad-dammi li'annahu jam'u mudhakkar salim wan iwadun an at-tanwini fil to me yasa Allah ya ce ya saukar wa manzan Allah ayoyi wanda suke bayyanannu a fili suke manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a matsayin shi na ɗan saƙo daga wajen Allah Allah ya saukan masa da ayoyi wanda suke a bayyana suke duk wani annabi da Allah ya turo da mu'jiza dan ya nuni akan mu'jizar shi annabi ne to idan Allah ya tashi ba manzon Allah irin wannan mu'jizar har da ziyada da ƙari Allah yake ba manzon Allah dan ya tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma Allah ya ce wa ma yakfuru biha babu wani wanda zai kafirce ma abinda Allah ya turo manzan Allah da shi sai mutane fasikai mutane fasikai dama su ne ainihin wato mutane kafare wanda akan yi amfani da kalman alfisku ana nufin alkufuru kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa yani fa kafara wannan fasikancin da iblis yayi shine wani wajen Allah ya ce fa ba, iblis sai yake wa kana min al-kafirin tunda ya kasance daga cikin kafirai fa fasaqa an amri rabbih dan haka duk kafiri fasiki ne amma ba duk fasiki bane wa kafiri saboda haka tunda sun riga sun kafirce ma ayoyin Allah to bayan kafirci kuma sai suka hada da kuma fasikanci al-fisqu asalin shi shine al-khuruju an ta'a fita daga yi ma Allah subhanahu wata'ala ta'a to Allah ya wa da manzan Allah ayoyi bayyanannu wanda suke a fili kuma wanda ba wanda zai kafurce musu sai mutumin da yake ainihin wato fasiki wani malami da ya tashi yana wasafa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lahu rutbatu fawqa as-samakaini qarsabat wa kaffun nada ta as-sahaba matahamat wa ayyi bil amri wan nahyi uhkimat إذا أددت للرسل أي تقدمت فأي رسول الله أجلى وأدوأ أليس الذي هذا المفاخر والأولى بما نفس من أي الكتاب وما تلا وأنا يدانا في المكان الذي تلا أتم الورى جاها وأظهرهم هلا له المدف يجلى والشفاءة تكبأ حوى كل مجد للورى وجلالة وجاء بآيات مهد كل قالة faman shakka fihi fa huwa hilfu dalalatin a fil haqqi shakkun ba'da alf dilalatin taqaddama hadhikru madad dahar yuqra'u yace lahu rutbatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da matsayi a wajen Allah fauka istimakai ne sama da wani tauraro a sama wanda ake kiran istimakai ne wanda ita wannan sauraron ta daukaka sannan gawa kafin na da. tafin hannun Manzan Allah wajen kyauta ta haƙi sahaba tana kwaikwayon girgije irin yadda girgije take zubar da ruwa wajen kyauta to haka Manzan Allah yake in ya tashi zai yi kyauta sai yake cewa wa ayyi huda duk wata ayoyi na shari'a da ta zo tana yin umarni ko hani wanda aka kyautata wannan ayoyin idan uddidat lirrusuli idan aka lissafa ayoyin da aka sauka wa manzannin Allah aka kuma kalle ayoyin da aka saukar wa manzan Allah shi kadai sai ya ce fa ayyu rasulullahi ajla wa adwa to ayoyin da manzan Allah ya zo da su daga wajen Allah sun fi bayyana kuma sun fasi sai ya ce alaysa ladin Hazal al-mafasid wal ula ashe ba manzan Allah ba ne wanda ya tattaro wato duk wani abin alfahari da kuma ɗaukaka, saboda me ma nasa min ayyul kitabi wa matala saboda abin da ya tabbata cikin littafin Allah da kuma abin da muke karantawa yace wa an anna dana fil makanin ladhi tala wani mutum ne ma ya isa ya ce zai kusanci manzan Allah a matsayin da Allah ya ɗaga shi a wajen Allah babu sai yace atammul wara jahan wa abharuhu hula lahul madahu yudla wa shafa'atu tukbahu sai yace hawa kullu Majidin, lil wara wa jalalati manzon Allah ya tattaro duk wani girma da ɗaukaka ga talikan duniya gabatin ɗayan su sannan waja abi ayatin ya zo da wasu irin ayoyi mahat kulla qalatin da ta shafa maganan kowa a duniya ana sauraron maganan wani mutum ne ko shi waye in yana da daraja in Allah bai ce ba ko manzon Allah bai ce ba idan Allah ya ce manzon Allah ya ce to maganan kowa a duniya ta yi kwandem maganan kowa a duniya ta tashi aiki shi yasa Abdullahi dan Abbas da yana jayya da wa'ancan mutanen ya ce annabiya ce suka ce abubakar da umar sun ce ya maimaita suka maimaita ya maimaita suka maimaita ya ce musu yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i a ƙular tsalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata ƙulu na ƙala abubakar da umar ina cewa annabi ya ce kuna cewa abubakar da umar sun ce baya inkarin abubakar da umar ba su da falala a'a saboda mi a bi ayatin mahad kullu qalati manzon Allah ya zo da maganan da ta shafa maganan kowa a duniya shi yasa yake faman shakka fihi duk mutumin da yake kokonto akan duk abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah to fa huwa hilfu dalalatin wannan mutumin dan uwan bata ne kawai Allah ya kiyaye shi yasa Allah ya ce wa ma yakfuru biha ba wanda zai kafirce mata illa al-fasiquna sai mutane fasika Allah ka raba mu da fasikanci sai ya ce mai أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ نعم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أَوَكُلَّمَا أَوَ wannan hamza din wasu malamai suka ce hamzatu istifham ne lil insari wat tawbih inda albalagiyin hamza ce ta istifhami amma ba na neman ka ana neman tambaya ba a'a ana maka inkari ne kuma ana zarginka a lokacin da ake magana da kai awa kullama yanzu duk sanda ahadu kuka kulla alkawari wannan ahadu din suka ce ya ta'adda ila maf'ulin bihi sunaini domin ahadu fi'il madin ne mabni na alaf don salihi bi wawul jama'a wa wawul jama'a damirun barizun muttasilun bi fi'ilin mabni na alaf don fi mahalli rafin fa'il maf'ulun bihi awal shine labdu lalala mahazu aw kullama ahadullah shine maf'ulun bihi awal. ahadan shine maf'ulun bihi sani saboda haka sai aka hazzafa maf'ulun bihi awal shine labdu dalala sai aka ban maf'ulun bihi sani shine ahadan saboda haka yanzu duk sanna kuka kulla alƙawari alƙawari nabadahu fariqun minhum sai a samu wani bangare daga cikin su sun yi jifa da wannan alƙawarin da suka kulla wasu malamai suka ce wannan alƙawarin da suka kulla da shi kuma suka yi watsi da shi shine sun karanta siffar manzan Allah a cikin attaura littafin Allah kuma suka yi watsi da shi saboda ta'annitinsu ma da abu ya kai abu suka kalli manzan Allah suka ce wa ma qadarullah haqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay basu girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba sannan suka ce Allah bai taɓa saukar da wani abu akan kowane mutum ba a duniya da suka yi wannan inkarin sai Allah ya ce wa manzan Allah ƙul ka tambaye su ka ce musu man an zalar kitaban lafi a bihi Musa tunda kun ce Allah bai taɓa saukar da wani saƙo ba a duniya to waye ya zo da littafin da annabi Musa ya zo da shi waye saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi wannan littafin ta da alunahu kuna sanya shi falle falle gudu na ha kuna wa mutane bayanin littafin amma wa tukfuna kasira kuna ɓoye mafi yawa daga cikin littafin ba wa mutane bayani wa kullimtum an sanar da kuɗin nan malam ta alamu abinda ba ku sani ba an tun wala kun ku da iyayenku sai Allah ya ce wa manzan Allah ko sun baka amsa ko ba ka amsa ba ulillah ka ce musu Allah ne ya saukar da wannan ainihin wato ƙur'ani malamai suka ce qulillah akwai taqdiri na qulillahu anzalahu thumma zarhum fi yal abu, bayan ya gama sai ya ce wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ga wannan littafin nan mun saukar maka da shi yana cike da albarka fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun ku bi wannan littafin kuma ku ji tsoron Allah lalle Allah ta'ala zai muku rahama sai Allah ya ce bal a'a wannan ana kiran shi harfu idrabul lintiqal aktsaruhum la yu'minun mafi yawancin su ba su da imani in dai ba yahudi ne haka yake to kuma duk wanda yake da alaka da aqida irin ta yahudi to haka kuma za ka same shi wannan dan Allah ya ce la tattabi'unna sunanal ladina man kana qablakum hazwan na'al bin na'al wallahi sai mun ba farkin wanda suke gaban mu su ne yahuda da nasara kamar takalmi kafar damar kafar hagu shi yasa wani sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa idan zaka kawo littattafai su saba sama ta bakwai wallahi ba zan taba yadda ba da abin da zaka faɗa kaga wannan yayi daidai da aqida ta mi yahudu lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ba za mu taba imani da kai ba sai Allah ya fito kuru kuru mun mun sha yin jayayya da wasu aikace na ce wasu su rantsuwa da Allah cewa abinda muka yi saɓani da su in muka kawo hujja a rubuta za su yadda wallahi sai aka ka ka buɗe ka karanta mutum ya ga abin haka yake sai ce wallahi shi gaskiya bai da bali da haka ya doge saboda haka ka bar shi akan wannan shi akwai wata jayayya da muka yi a kasuwa ne jayayyan ta taso ne akan muka ce babu wani abu da zai iya hada aƙidar musulmi da kuma aƙidar masu zagin sahabbai domin na ce komai namu daban nasu daban na ce abinda musulmin duniya suka yi ittifaki a kan shi babu saɓani shi ne arkanul islam duk musulmin duniya waɗannan inda musulmi ne ko da akwai bambance-bambance na aƙida za ka samu suna tsayuwa a akan waɗannan rukunan musuluncin guda biyar shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah zakka azumi aikin hajji sallah amma su aƙidar masu zagin sahabbai ba haka suke ba su a shika-shikan musulunci a wurinsu ne alwulaya ka yadda cewa bayan annabi ya rasu ya naɗa wasu mutane guda goma sha biyu su ne shugabanni yadda da wannan aƙidar ya fi kalman shahada a aƙidarsu sannan sai sallah sai da ka sun ce walam yunada bi in kama nudiya bilwulaya muka zo muka yi jayayya da wasu suka ce a cikin littattafansu ƙarya ne babu wannan maganan cewa buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko alwilaya na biyu as-salatu az-zakatu as-sawm al-hajj muka dauki littafin muka je har kasuwa aka buɗe littafin muka karanta suka je wallahi kuma har yau suna nan ba su tuba ba ta shi wani in aka ja muka ja sai dai kawai dan ka kawo hujja ka dire masa in an je gaban Allah ka zama masa bala'i ba wai idan ka kawo hujja dan ya daba da abin da ka faɗa akwai masu irin wannan aqidan sannan Allah ya ce walan mami Walan walam ma ja'ahum rasulun min مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نعم يلد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله تعالى يقول ولما أصد ألوك تندى جاءهم يزومسوا rasulun min indillahi wani manzumi wata daraja ta musamman daga wajen Allah wani malami ya ce takadnafahu hibdul ilahi wa aunuhu wa ta'ayiduhu fi kulli awil halin wa aunuhu takannafahu hibdul ilahi wa saunuhu wa ta'ayiduhu fi kulli halin wa saunuhu wa min mimma bihi qad khassahu Allah kaunuhu tanamu uyunul gafilina wa ainuhu bima shahidat fi layliha qad takhallati yace takannafahu hibdul ilahu kariyan Allah ta kewaye manzon sallallahu alaihi wasallama sannan da kuma ƙarfafa Manzan Allah a cikin kowane irin hali yace yana daga cikin abinda Allah ya keɓanta manzon Allah da shi na daraja da falala da matsayi tanamu uyunul gafilina wa qalbuhu zukatan kowa a duniya suna bacci amma zuciyar manzon Allah ba ta bacci saboda min saboda abin da ta shahada ranar da aka yi isra'i da mi'iraji da ita eh? ranar da aka yi isra'i da mi'iraji da ita dama Allah ya ce wa annabi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu me yasa aka yi wannan tafiyar da daddare da annabi sai Allah ya ce linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wani abu daga cikin ayoyinmu wanda zai yi tafiyar da shi sai su inna huwa samiul basir shi Allah as-sami'u ne duk abin da za a yi yana ji sannan al-basir ne babu wani abu al-basiru alladhi yabsiru bihi dabiban namla namlatis sauda mai ganin da yake ganin cururuwa baka a cikin duhun dare mai baki a cikin fangalalen dutse baki kirin kuma to saboda haka sai Allah ya ce dan mu nuna masa daga cikin ayoyinmu wannan gagarumar tafiyar da aka yi aka je aka dawo bayan an dawo a dare ɗaya wasu suka zo suka ce wannan ba su yadda ba ƙarya manzan Allah yake da Allah ya tashi zai barrantar da annabi sai da yi rantsuwa ya ce wan najimi ina hawa Allah ya ce ina rantsuwa da tauraro a lokacin da tauraron yake sauka wasu malamai suka ce wan najimi ina hawa Allah yana rantsuwa da Alƙur'ani a lokacin da alkur'ani yake sauka wasu malamai suka ce wa najmi idza hawa Allah yana rantsuwa da shi manzon Allah ne kanshi wasu suka ce zuciyar manzon Allah Allah yake rantsuwa da ita saboda haka a babi na isti'ara za iya aro wani abu wanda ba shi bane haƙiƙanin kalman ai magana da shi saboda haka suka ce Allah yana rantsuwa da zuciyar wani mutum wanda take da haske da shirewa kamar yanda tauraro yake da haske da shirewa da haka wani malami yake cewa هو الطاهر المختار من كل طاهر ينسيك منه أولا فضل آخر أتى بكتاب ليس من قول شاعر جلع صدر الأشراك عن كل ناظر فللحق فيها منهج ليس ينهج تأكر بأسا وهو فضلا مقدم من الفضل من من الندم أهدا بل من الغيث أكرم من الأم أهنا بل من الأب أرحم جميل جليل في قلوب معظم bihi al-ardi tazhu wal bariyatu tabhaju yace huwa tahir shi manzon Allah mai tsarki ne al-muqtar wanda aka zaɓe shi min kulle tahirin daga kowane irin tsarki annabci da manzanci wannan wani zaɓi ne daga wajen Allah ana kiran annabawa da annabawa ne saboda abu guda biyu na farko imma minan nabi shine annaba'u labari ko minan nabuwat al-makan murtafi ba wanda Allah ya amince masa ya ce ba al'umma labari sai annabi kuma ƙarshen matsayi da Allah zai ƙare maka shi ne ya zaɓe ka ya ce kai annabi ne Allah ya gami maka matsayi da sai ya ce a cikin zaɓaɓɓun annabawan a cikin zaɓaɓɓun bayan Allah su ne annabawa sannan sai aka yi sikiri ne aka tsara tacewa aka fitar da ulul azumi minar rusul bayan an fitar da ulul azumi minar rusul daga cikin annabawan sannan kuma aka ƙara ciro manzan Allah shi yasa yake huwa tsahirul muktari min kulli tsahirin fadlu akhirin falalan na ƙarshe shine annabi yunassika minhu awwalan fadla yana mantar da kai falalan na farko duk wani mutum da yake da falala da daraja da matsayi a wajen Allah in aka ɗauko shi ana bashi ana baka labarin shi idan aka ɗauko maganar annabi sai ka ga wato abun yadda ka san kaman rana ne da kuma taurari ta yadda rana idan ta riga ta fito ai babu wani tauraro da ake gani a lokacin da kuma tauraron yana nan a sama sai ce a tabi kitabin manzan Allah ya zo da littafi lesa min kauli sha'irin ba maganan mawaki ba ne to daga ƙarshe yake cewa ta ta'akkara ba'asan annabi yayi jinkiri wajen aiki amma wa fadlan muqaddamu amma a wajen falala shi ake fara gabatarwa akan kowaye a duniya sai ya ce minan najmi ahada annabi ya fi tauraro shirewa Allah ya faɗi dalilai guda uku da ya sa ya saka tauraro na farko ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadu masu tafiyar dare idan suka bace a ruwa ko akan tudu da tauraro suke gane hanya ga inda za su tafi a lokacin da ake tafiya a ruwa ko ake tafiya a cikin ainihin wato sahara akan raƙuma sannan Allah ya ce walaƙar zayyana sama a duniya bi masabiha bayan an sanya shi ya zama kwalliya a sama sannan waje Allah har rujumar lishiyatsi ta sai yake minan najimi a hana, annabi ya fi tauraro shirewa bal minal gaisa a karanmu kai manzan Allah ya fi girgije kyauta ma minal ubbi a hana annabi ya fi uba tausayi sai aka ce bal minal ummi arhamu annabi ya ma fi uwa tausayi shi yasa ake masa wani tafi cewa kafi uwa san ɗanta sallallahu alaihi wasallama ya yi maganar da har yanzu a duniya ba a taɓa samun wani shugaba ba da ya irin wannan magana kuma babu wanda isa yi ya tsaya cikin mutane ya ce ayyuhan nasu ya ku jama'a duk wanda ya mutu ya bar kuɗi kuɗin na iyalansa ne wanda ya mutu ya bar ana bin sa bashi ko yana da 'ya'ya babu wanda zai rike masa annabi ya ce a zo bashin zamu biya kuma 'ya'yan zamu rike waye sai wannan magana babu wani shugaba a duniya da ya sai maimaita wannan magana shi yasa ake masa taki ake cewa kafi uwa san danta to irin wannan halayen da annabi ya tattara shi yasa Allah sai ya ce wa innaka la'ala khuliqin azim kai kana kan wasu ɗabi'u wanda suke manya-manya masu girma fa rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan galizal qalbi lam fadhu min hawli sannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim sai ce min al-abdi ahana bal min al-ummi arhamu sai ce jamilun manzan Allah kyakkyawa ne duk wani mutum da kasan ya haɗa kyan sifa a waje to bai kai manzan Allah ba imamu tirmizi sai da ya littafi su kutum a kan shama'ilul muhammadiyya hatta furfurar manzan Allah da ta fito a jikin shi wallahi sai da aka ƙididdige ta aka ƙirge ta an gane ga adadin iya furfurar da take jikin annabi kafin ya koma zuwa ga Allah saboda tsabar kula da bin diddigi da a akan abin da ya shafuwa ya shafi manzan Allah jamilu manzon Allah kyakkyawa ne mutanen duniya kaso hudu ne akwai wanda za gan ganshi kyakkyawa ne a waje amma kuma a cikin zuciyar shi mugu ne wannan yayi kyan me dan mace akwai wanda za gan shi a waje mummuna ne amma zuciyar tana da kyau shi yasa sai kaga kowa yana jin tsoron mu'amala da shi dan dauka ake mugu ne irin yadda ake gane shi akwai wanda Allah ya yi masa muwafaka za ka gan shi kyakkyawa ne a ciki kuma kyakkyawa ne a waje duk wannan Allah ya haɗa ma siffa ta jamala da kamala ciki da waje babu kamar manzon Allah akwai kuma wanda yake wato mummuna ne ciki da waje in yi maka abu ka ƙura min ido sai ka ga munin ma ya ƙara saboda bala'in muni cikin ba kyau wajen ba kyau zulmatun ba'aduha fauƙa ba idan aka yi raje da ya kadi ya raha. wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min fama lahu min nur shi yasa yace jamilun jalilun fi qulubin mu'azzam Allah kyakkyawa ne mai girma ne mai daraja ne kuma abin girmamawa ne a cikin zukata da ƙasa bihil ardu tazhu ƙasa da manzon Allah take taƙama sannan talikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙasa da manzon Allah take samun ɗaukaka sannan talikai ma da manzon Allah suke ainihin wato samun ɗaukaka ko suke takama shi yasa Allah ya ce walamma ja'ahum yayin da ya zo musu rasulun wani irin manzo mai wata daraja ta musamman daga wajen wa min indillahi daga wajen Allah babu yadda za a yi ka zama manzo sai an samu abu guda hudu dole sai an samu mursil wanda ya aiko ka sannan a samu mursal kai da aka aiko sannan a samu almursalu ilaihim wanda aka tura ka zuwa gare su sannan a samu ar-risala saƙon da aka tura ka sannan za ka iya zama manzo mursil wanda yake yi aiken shine Allah shi yasa sai Allah ya ce inna na nuhan ila qaumihi mun aiki annabi nuhu zuwa ga mutanensa ya ayyuhan nabi inna naka shahidan mubashiran wa nadhira wada'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبهوه بكرة وأصيلا الله ني أيكوشي ذاك الشيء الله ميوأكين شيني مرسل shi kuma annaban da aka aiko shine mursal mu da aka turo shi zuwa gare mu shine al-mursal ilaihim risalar da manzon Allah ya dauko shine Alƙur'ani da sunna walamma ja'akum yayin da zo musu to shi yasa manzon Allah ya ce wallazi nafsu muhammadun bi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi wala nasrani walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar ba wanda zai ji kira na cikin wannan al'umman ba yahuda ne ko kirista ne ko ma waye in yake imani da manzon Allah face sai ranar alkiyama ya kasance yana daga cikin yan wuta to zaman ka lafiya dan uwa shine ka tsakume ka ɗan fare ka riƙe ka cije da kyau akan sunnar manzon Allah duk mutumin da ya maka jafa'i ka kauce ka bashi guri akwai ranar ƙin dillanci wa yawma yu'addu adh ya ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila laqad adallani an adh-dhikr ba'da idh ni wa kana ash-shaytanu lil insani khazula wani zai wani abun da gangan ya saba ma sunnar annabi dan ya baka haushi to amma aje mutum ba ya baka haushi ba to ba da haushin kuma zai janyo masa shi kuma zuwa wuta wanda ya abu ya baka haushi shi kuma ya tafi wuta a cikin waye zai rama kaga kai da aka ba haushi a nan duniya saboda an saba sunnar annabi in an je lahira za ka rama shi yasa annabi nuhu da yana sassaka jirgi Allah ya ce wa kullama marra alaihi mala'un min qaumin sakhiru minhu sai ai masa ba'a dan kira tsokana kun san haka ake mu mabiya sunna a kowane zamani haba kai yaro da kai kaje ka ajiye gemu baya baya sai ka ce kyankyaso haka wani zai ce ma eh? sakiru minhu ma nu dama ka dan iya wannan wa'azin ka zo kake wannan sassaka kujerin nan da waye ka zo kake ta tada fituna cikin mutane ka san saboda wulakanci ba ba ma cewa ba malan nuhun ba ni ne na faɗa ya nuhu suke cewa qalu ya nuhu qad na fa akasarta jidalana kai ja kai dan jayayya ne ka cika jayayya da yawa fa atina bima iduna in kunta min as-sadiqin qala inna ma inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum mu'jizin wala yanfa'ukum nushi nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba in aradtu an ansaha lakum idan nayi nufin in muku nasiha in kana Allah yuridu an yughyikum huwa rabbukum wa ilayhi turja'un to saboda haka sai ai masa izgiri annabi nuhu ya bada amsa yace in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in kuna mana izgili da mu rama kamar yadda kuka mana akwai ranakin dillanci to kai hakuri Allah ka sa ranar da Allah ta'ala yake cewa yau mala'i yau mala'i khuzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu Allah ka sa muna wannan muna tare a wannan ranar nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir to sai an shiga aljanna komai ta gyaru duk wanda yi maka abu in kana so zaka rama a ranar kana gidan aljanna kana zaune sai ka danna sai ka hango shi ana jibgan shi kana dariya billahi lazi sai ka daga wa kai ma sama kuma ka san ba abin da yafi ban haushi irin ana jibgarka wani yana gefe yana dariya wataƙila sai ka ga ai gara ma mai dukan da wanda yake gefe yana yana dariya sai yasa annabi nuhu ya ce in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgili za mu rama kamar yadda kuke mana sofa ta na manya a tihi azabun kuzi wa man huwa da sannu azaba za ta za ku san waye makaryaci tsakanin mu da ku masalul fariqaini kal a'ama wal asammi was sami'i wal basir wal basir afala tadhakkaru qul hal yastawiyani masala masalul fariqaini kal a'ama wal asammi wal basir was sami' hal yastawiyani masala tsakanin mai ji da mai gani da makahu da wanda ya rike sunnar annabi da wanda yake kan tauhidi da wanda yake kan shirka da bid'a hal yastawiyani masala ba za su taba zama ɗaya ba eh to sai Allah yake cewa yayin da wani manzo ya zo musu daga wajen Allah sannan wannan mandan musaddiqul lima ma'ahu da yazo yana gasgata abin da ke tare da suna at-taurani nabada fariqun min alladina sai aka samu wani bangare daga cikin waɗanda yake utul kitaba an ba su littafi sai suka yi difa da kitaballahi littafin Allah wara a zuhurihim ka a bayan bayansu ka annahum la alamun kaman ba su san littafin Allah bane suka yi jifa da shi malamai suka ce akwai jifa hissi wacce ana ganin ka ka ɗauki ƙur'ani haka kai jifa da shi aka kuma jifa ma'anawi wanda ya ƙi koyon ƙur'ani ya iya shi ya aiki da shi wannan ya yi jifa da ƙur'ani jifa ma'anawi shi yasa manzon Allah ya ce innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan ƙura'an da muke gani mai ceto ne kuma za a ba ceto a gaban Allah wa ma'ilin musaddaq lauya ne duk abin da aka tsaya gaban Allah Alƙur'ani ya tsaya ya faɗa to sai Alƙur'ani ya gazgata, Allah ya gazgata shi ranar da Allah ya ce yau mai ƙumar ruhu wal mala'ikatu saffan la ya illa man azina lahu rahman wa qala sawaba amma ranar ƙur'ani ya isa ya zo ya zama lauya ga wanda ya karanta shi aiki da shi yasa annabi ya ce wa mahilin musaddaq lauya ne ga duk wanda ya karanta shi aiki da shi a gaban Allah subhanahu wata'ala da haka manna Allah ya ce man ja'alahu amamahu wanda ya dauki qur'ani ya koye shi a gaba ya sa shi aiki da shi kadahu ila aljanna alqur'ani zai kai shi aljanna amma wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya aje qur'ani a bayan shi bai koye shi ba bai iya shi ba bai yi aiki da shi ba to kada hu ilan nari alqur'ani su ya kai shuta shi yasa manzon Allah kafin ya mutu ya koma zuwa ga Allah sai ya ce rabbi inna qaumi takazu hadha alqur'an mahjura Allah mutane sun riki wannan qur'anin abin kauracewa yau ka diba ka gani irin hidimar da ake yi wa karatun boko ya kamata a ce an yi adalci ma Araba, ko kuwa yadda ake makaratun boko a makaratun wa ƙur'ani haka na rantsi da Allah yadda ake ma karatun boko hidima billahi allazi da littafin Allah ake ma hidima wallahi ba za mu zauna halin da muke ciki a ƙasar nan ba duk idan bala'i ya je ya dawo me ake cewa ba ƙwarin ake cewa a karanta ba me yasa ba a cewa a karanta physics ko chemistry ko biology shi ma shi ma shi ma biology ba ta kan shi yake ba bala'i ya bala'i to tunda an san cewa qur'ani yana da muhimmancin da in ƙasa ta yamutse shi ake cewa a karanta dan ƙasar ta zauna lafiya me yasa ba zai zaman to qur'ani yana sama ba duk abin da baya qur'ani bane yana ƙasa da shi wajen daraja sannan muke makaranta muna kaiwa dare wani yaro aka kawo mai abinci maka yana birgima ya ce wallahi ba zai ci ba muna duba sai muka ga wata miyar kuka ce koriya billahi lazi ya ka ce me ya faru sai ce ayin zai tafi boko da safi sai an dafa indomi an sa da kifi ko nama sannan sai an siyo mai mulkin biyu an haɗa mai da ita ya tafi ta amma ya zai zo islamiyya kuma a haɗo shi da wata miyar kuka koriya ya ce ba zai ci ba don allah yanzu mai suke nuna yaron boko ta fi a gare shi fiye da fiye da ƙura'ani wannan shine bala'i da manzan allah ya kai ƙaran al'umma ya ce rabbi inna qaumi takazu ba alquran jura. kuma ka bincika duk garin nan babu wata makaranta da ake karantar da ƙur'ani ake iya biyan atam naira dubu ɗari babu a'a wai ka san kakka sharara ta ko amsin ko eh duk matsaloli sun ƙare a makarantun da ake karantar da ƙur'ani mutum zai iya biya ma ɗanshi atam dubu goma a wata ko atam zai biya ma dubu goma amma wallahi in kuka ce mai biya dubu biyu a makarantar ƙur'ani sai ce an matsa su malaman islamiyya nan ba su da tunani mai karantar da physics da chemistry sheke da tunani wanda yake karantar da kur'ani kuma ba shi da ba shi da tunani duk wannan yana daga cikin wara a zuhurihim a bayan bayan su an watsar da an watsar da littafin Allah to duk wannan yana daga ciki to shi yasa sai Allah ya zare albarkar abin kawai sai ya bar mutane da wahala ba haka bane kuma wani abu da masu lura suka lura ka je ka bincika ka gani kakaf na farko wanda yake da kuɗi Allah ya ba shi wadata yana da gida ya zamanto bayan yana da wadata ya nuna ‘ya'yan shi muhimmancin ƙwar'ani za ka ga rayuwar ‘ya'yan tana yin albarka amma wanda ya nuna ma ‘ya'yan shi rayuwa ta sharholi ya kan to daga ƙarshe za ka ga ɗan da ka haifa shi yake ƙoƙarin ya sa ka bar duniya idan kana da ƴaƴa baka nusa musu san girman Allah ba wallahi ba za su san girman ka ba kai ma shi yasa wani sai ce ma mai gadi ko kuwa ka kawo matsala a ya kamata ka mutu ka tara kuɗi ba ka ci ka hana mutane su to sai Allah ya jarabta mafi yawancin su da zaran yaro ya gama secondary school to yaron ya hafi karfin ka ba za ka biya shi shine fati shine nan ba za ka iya juya shi ba kuma an tabbatar an bincika an gani wanda suke da alaka da karatun addini musamman mahaddata alkur'ani ka je ka bincika ka gani a kowace jami'a kwatsin da ya fi kowane kwas kwatsin da ya fi kowane kwas zafi ya fi ɗimi sai ka ga cewa shi suka fi ɗauka kuma za ka ga sun fi kowa kawo wuta a wannan lokacin an tabbatar da wannan shi yasa wani ma sai ce ai shi ba zai biya ma ba ai kai malami ne addu'a fa kake karatun ya zauna bai san kuma albarka ƙur'ani ba ce ko kuwa saboda haka wanda yake so ɗan shi karatun boko ya zauna kuma karatun ya mai sauƙi, to ya karantar da yaron ƙur'ani gani wallahi in yi karatun boko zai yi sauƙi kuma karatun zai albarka amma wallahi in ka watsar da littafin Allah to matsaloli kuma za su biyo ainihin wato baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abdullah dan Abbas yana ba mu labari don saboda alaka da yadda ƙur'ani yake da tasiri abdullahi ɗan abbas yana ba da labari ce in ɗalaka, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ta'ifatin min ashabi manzon Allah wata rana ya tashi da wani bangare daga cikin sahabban shi amidina ila suke ukkarin yadin faru wani bangaren kasuwan ukkar wa qarihi la bayna shayatin wa bayna kabarin sama a lokacin an kangi gab da turo annabi tsakanin shiɗanu ba sa iya zuwa sama su jiwo labarin tattauna wadda Allah yake da mala'iku a sama wa ursulat Alayhi shuhu duk sanda suka yi wannan harhaduwar suna su su jiwo maganan Allah ta'ala a sama sai a turo musu da tauraro faraj'ati shayatin ila ƙomihin sai shiɗanu suka dawo zuwa ga mutanensu, ba qalu sai suka ce malaku wai me faru ne yanzu muka kasa hawa sama qalu sai suka tinhila bainana wa baina khabar samai eh an kange matsakanin mu yanzu da labarin sama wa ursulat alaina shuhu kuma ana turo mana yula wannan tauraron da muka yi magana dazu Allah ta'ala ya ce wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish qalu sai suka ce ma hala bainakum wa bain khabari samai illa shay'un hadatha ba abin da ya sa kuka kasa hawa sama yanzu fa akwai wani abu da ya faru a bayan ƙasa da suka zauna suka yi mitin sai suka ce fadribu mashariq al-ard a tafi ɓangaren wato fadribu mashariq al-ard wa magariba suka ce wasu su gabas wasu su yamma fanduru ku dibo ku gani ma hadha alladhi hala bainakum wa bain khabar as-sama'i wani abu ne ya faru wanda ya sa yanzu ba ma iya hawa sama shikenan فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنسكي بنقر تهامة توجه النبي وهو بنخلة آمدين إلى سوق أكاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر عديد وأن اللوك سنسيتك سامو من زن الله ينا سلر أصبع تارد صحبي فلما سمعوا سمعوا القرآن sanda suka zo suka ji annabi yana karatun alkur'ani da asuba sai suka saurari karatun alkur'ani istama'u lahu suka ji karatun alkur'ani da manzon Allah yake da asuba fa sai suka ce to hadha wallahi hala bainakum wa bainaka bajis sama'i wallahi dalilin turu wannan dan sakon da wannan littafin shine abin da ya faru yanzu ba ma iya hawa sama mu ji labari fa hunaka abdullahi ɗan abbas ya ce a can ne fa hina raja'u ila qaumihim sannan suka dawo ga mutanensu a daidai wannan lokacin ne Allah yake cewa annabi wa israfna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'an ka tana sanna muka karkato maka wata jama'a daga cikin aljanu suka zo suna sauraron karatun al-qur'ani falamma hadaru sannan suka halatto inda annabi yake karatun al-qur'ani qalu ansitu sace yace masashi kun shiru falamma qudiya sannan aka gama sau aka gama aka gama sallah aka gama karatun qur'ani wallau ila qaumihim munziri sai suka koma zuwa ga mutanensu suna masu wa'azi me suka je suna ce musu qalu ya qaumana inna sami'na kitaban ya ku mutane mun ji wani littafi mai wata daraja ta musamman wanda unzila min ba'di Musa aka saukar da shi bayan annabi Musa tunda manzon Allah ya zo bayan annabi Musa ne sannan wannan littafin ya hadi ilal alhaq yana kira zuwa ga gaskiya alhaqu Allah shi ya saukar da wannan littafin kuma littafin alhaqu ne wanda aka ba shi ya zo da shi alhaqu ne addinin shi kuma alhaqu ne alhaqu bil haqqi li yuthabbita alhaqqa bil haqqi to sannan wannan littafin suka ce ya hadi ilal alhaq yana kira zuwa ga gaskiya wa ila wa ila tariqin mustaqim zuwa ga kuma tafarki madaidaici ya kaumana ya ku mutanen mu ajibu lahi, ku karba kiran Allah wa aminu bi ku imani da shi daga fillakum min dhulumikum wa yudirkum ila min azabikum eh min azabin alim Allah zai gafarta muku ya tsira da ku daga azaba mai rafi ومن لم يجب داعي الله فليس بمؤذ في الارض وليس له من دونه اولياء duk wanda bai karba kiran Allah ba to bai sai boye ma Allah ba sama ko kasa babu suka zo suna wa'azi fa saboda jin karatun alkur'ani rana ɗaya amma wani Allah ya kiyaye an karanta yau an karanta gobe jibi ya ji gata ya ji saboda ne sun makasar ƙulubukun min ba a da zalika fahiyar au a aswa saboda zuciya in ta lalace Allah ya ce gara ma dutse da ita Allah ka raba mu da irin wannan zuciyar alam ya'ni lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أفطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم الله كربهم من إلهم ونن زوجير فلوكة النستداوني فا بان سنيوا أريسي الله يسكر ودى النبي قل أوحي إليك أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا أجبا من يوحي gare ka akan wata bangare wata jama'a daga cikin mutane ko na aljanu da suka ji karatun alkur'ani suka je suka ma mutanen su wa'adi har suke cewa inna sami'ina qur'anan ajaba mun ji wani alkur'ani wanda yake abin karanta wanda yake mai ban mamaki ya hadi hakki, alhaqi ila rushd fa amanna bi walan nushrika bi rabbina ahada ba za mu taba yin hada Allah da wani ba wannan aljanu ne to saboda haka mutum mai imani wanda alaƙar shi yake so ta gyaru ya kamata ya zamanto ƙur'ani yana da tasiri a rayuwarsa to saboda haka wannan shine na haka wannan shine abin da malamai suka ce akwai yada littafin Allah hissi wanda kowa yana ganin ka ɗauki littafin ka jefar akwai kuma yayarwa ma'anawi kuma ina faɗar wannan kullum al'umma ta jefar da littafin Allah shine abin da zai saka ta asiri kuma babu wata hanya da al'umma za ta iya dawo da izzata sai idan ta kama littafin Allah ta riƙe shi gam-gam ta ɗan masa sannan za ta iya samun izza a wajen abokan ainihin wato gaba wannan Allah nan ana bayani ne akan bani Isra'ila to bani Isra'ila nan Allah ya ba da labari akan sakamakon watsi da littafin Allah da suke Allah ya ce wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn Mun hukunta akan bani isra'ila cewa za su yi ɓanna su bi a bayan ƙasa wala ta'alunna uluwan kabira kuma za su ɗaukaka ɗaukaka ta zalunci a bayan ƙasa fa'iza ja a wa'adu huma idan wa'adi na farko alƙawari na farko ya zo sakamakon ɓannar da suka yi Allah ya ce ba asna alaikum ibadan lana za mu turo muku da bayanmu wali ba'asin shadidi ma'abuta tsananin ƙarfi da yaƙi wa da su khilalar diya za su zo dinga yawo tsakiyar gidajenku a kwankwasa ma kofa a ce idan ka isa ka fito ka ce ina ji amma dai ba zan fito ba Allah ya ce wa kana wa'adan maf'ula alƙawari ne wanda Allah ya inda suka yi waccan ɓallar su ma sai Allah ya yi musu haka sannan Allah ya ce wannan malamai suka ce wannan ya faru a lokacin Allah ya turo bukta nasar ta yadda bukta nasar ya zo ga garuruwansu ya rurusa yi ma matan su fyaɗe ya yi duk abin da zai na wulaƙanci to malamai suka ce bukta nasar ɗin wannan zamanin a duniya su ne amerika da ingila ba da su khilalar jiya ba haka suke zuwa su shiga garuruwan musulmi ba su ruru samu musu gidaje su duk abin da za su yi sannan allah ya ce sun maradadina kuma karrata alaihim daga baya in kun koma kuka riƙe littafin ku kuka yi aiki da shi da kyau yadda ya kamata mu kuma sai mu dawo muku da mu a kansu wa amdadnakum bi amwalin mu karfafe ku mu baku kuɗi sannan mu ba ku ƴaƴa sannan kum aktsara nafira mu sanya mafi yawancin 'ya'yan gwaraza ne barada ne masu sadaukar da rayukan saboda addinin Allah ne Allah ya ce masu in ahsantu idan kun kyautata kuka riƙe wannan addinin kuka riƙe littafin ku da kyau to ahsantum li anfusikum kun kyautata makanku domin ku za ku raye cikin mutunci amma wa in sa'atu in ku kuka sa'a kuka watsar da littafin Allah to falaha za ku ga sakamakon sabawan kuwa fa idza jaa wa'dul akhirati idan wa'adi na ƙarshe ya zo sakamakon bannar da kuka yi to yasu'u wujuhakum za ku ga abin da zai bakanta muku rai duk abin da yake faruwa a duniya ba abin da baya bakanta musulmi rai amma mafitar shi shine at-tamassuk bi kitabillahi riko da littafin Allah li yasuqu wujuhakum shi kun ga abin da zai bakanta muku rai wal yadkhulul masjida sai an shiga masallatan ku a rurrusa a dammana ai duk abin da za a yi kama da khaluhu awwala marra kamar yadda al'ummar farko da ta yi watsi da littafin Allah aka ji aka yi mata haka ita ma sannan wali tabbiru ma alau tasbira duk abin da kuma makiya Allah suka samu rinjaye akan sai sun bata abin batawa amma Allah ya ce a asa rabbukum an yarhamakum ubangijinku yi kusa zai muku rahama ya ji ɗanku ya tausaya muku amma da sharaɗi in kuka dawo kan addinin shi kuka rike littafin shi wa in uttu uduna idan kuka koma kan bannan ku kuka yi watsi da littafin Allah mu kuma Allah ya ce za mu dawo akan yi muku azaba da jahannama lil kafirina hasira malamai suka ce duk wannan mai munasaba na cewa lallai ana magana ne da littafin Allah Qur'ani bayan Allah ya gama sai ce inna hadal ya yahdi lillati hiya aqwa wannan alqur'anin yana shirewa ga dabi'u wanda suke sune mafiya daraja wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira yana kuma bushara ga masu imani wanda suka yi aiki da kyau cewa suna da lada mai girma wa annal ladina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima wani wajen Allah ya ce والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيء أجر المصلحين wannan suka yi riko da littafin Allah sannan kuma suka tsaye da sallah Allah ya ce ba za mu taɓa tozarta ladan masu islahi ba wani wajen ya ce innan labi ne ya tiluna lahi wanda suke karanta littafin Allah kuma suke bin littafin wa aqamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka ba da zakka wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suka ciyar da abin da muka azabta su dare ko a ɓoye da bayyane sai Allah ya ce ulaika yarjuna tijaratan lan tabu to wannan sune suka kafa foundation na kasuwanci wanda ba yadda za a yi rushe har abada masu irin wannan to wannan shine kullum mukan buga misali mukan ce yanzu duk wata mota da za a yi sabuwa a duniya wadda ta kai latin za ka ga akan yi ta da manual alal akalli za ka samu akwai wajen zuba injin oil akwai wajen zuba ruwa akwai wajen zuba fetur ba haka mota take zuwa ba akwai wajen abubuwa daban-daban sai mutum aka ba shi dokar sai ya karanta aka ce ga wajen zuba ruwa sai ya ce baturan banda baturan wasi wataƙila ma ya kunda mazayi ana gama ya ɗanyi gaba sai ya samu tankin sai ya shaƙe shi da ruwa inda aka ce zuba a dollif sai ya zo ya cika shi da fitar inda aka ce ya zuba injin oil sai ya zo zuba ruwa a wajen sannan ya zo ya shiga mota kuma yana so sai motar ta tashi dan Allah yaya za a yi ta tashi ba za ta tashi ba wannan wata doka ce da wani ya tsara akan wani abu in ba a bi ta ba ba a zaman lafiya to ta yaya kuma Allah zai tsara doka ya ce a kibi kuma a zauna lafiya bayan ya ce ala ya alamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir shi Allah da ya halitta ya fi kowa tausayi ya fi kowa sanin abin da ya dace da dan adam sai ya kawo doka ya ce ayi sai aka watsar aka ce ba za a yi ba shi yasa muna ba faɗan wannan lallai daga cikin abin da ya kamata a bashi muhimmanci a ƙasar nan ya zamanto akwai littafin Allah ya zamanto shine bihas wajen koyon shi da yadda za a aiki da shi dan wallahi kawai kasan za ta iya zauna lafiya ne idan ya zama qur'ani yana da kima yana da yana da daraja amma ka kalli abubuwa da yawa za su baka haushi da yadda abubuwa suke ta tafiya Allah ta'ala ya kiyaye sai ya zama ka je ka karanta qur'ani kai girajejin akan qur'ani sai dai wata islamiyya ta dauki ka ko kuwa saboda ka certificate ɗinka a matsayin wanda ya je karanta qur'ani ba la yu'tabaru bihi akan wai wani certificate ne na kaje kai abun a zo a gani ba a lura da wannan ta saboda haka muna abin nan cewa lallai littafin Allah yana da kima a ba shi kima a ba shi ainihin wato daraja sai Allah ya ce mai wata ba uku karami ja kakka damu eh ja kakka damu واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتبعوا في سكبي ما تتلي الشياطين أبند الشيطان سكي كرنتاوا miyagun malamai ala mulki Suleiman akan mulkin annabi Suleimanu wa ma kafara Suleimanu da dai annabi Suleimanu bai kafirta ba walakin na shayafi na kafaru su lalatattun malamai da suke karantar da sihiri su ne suka kafarta ko lalatattun malamai da suke karantar da maganganun banza akan mulkin annabi Suleimanu su ne suka kafarta saboda yi an-nasa sihira suna karantar da mutane sihiri wa ma zila alal ne, sannan suna karantar da mutane akan abin da aka saukar akan mutane guda biyu a can babila da kuma ainihin wato bi babila haruta wa maru wa ma alimani min ahadin su kuma haruta da maruta ba sa sanar da wani abin da ya shafi sihiri hatta ya kula sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne fala tafur kada kai kafirci fa min minhuma mutane sai suka dinga koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawja abinda za a raba tsakanin maza ko bainal mar'i wa zawji tsakanin abinda za a raba mata da miji wa ma hum na bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa iya cutar da wani mutum da wannan asirin da tsafin sai da izinin Allah wa na mutane suka dinga koyan ma abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai musu amfani ba wa da alimu wallahi sun sani laman ishtarahu duk wanda ya sai makan shi wannan hanya ta sihiri to ma fil akhirati min khala ba shi da wani rabo a lahira wala bi isa ma sharo bihi anfusahum kuma tar da abin da rayukansu ta siya musu ya alamu ya'lamun inda sun kasance suna da sani wannan shine fassaran ayar gundaran ta ta sai gobe sai mai fashin baki akan ta saboda haka wannan ayar tana daga cikin ayar da take ba hatta manya manyan malamai wahala wajen tafsiri saboda abin da ke cikin ta ballanta namu da haka sai gobe akwai bayanin da na so in yi na rubuto abin amma shi dan ya mantar da ni na baro takardar a gida gobe idan Allah ya kai mu wannan karatun da ake yi za a fara sashi karfi takwas na sati a alheri rediyo zuwa karfi tara awa ɗaya. saboda haka akwai bayanan da na so in yi na rubuta insha Allah sai gobe idan na zo shine muqaddima ta na farko akan wannan bayanan insha Allah zan dan sa lamban wayan malam Nasiru Albani da kuma lamban wayan malam Aminu da lamban wayan malam Zakariya da kuma lamban account da muke buƙatar kuɗi wanda yake daga nesa zai taimaka su ya turo mana kuɗi saboda haka Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya shirye da mu Allah ya ba mu ikon tsayuwa da ayyuka masu kyau a cikin wannan wata na Ramadan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk